Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan makon zai tattauna ne game da yadda wasan kwallon tuntu ko kuma badminton a turance ke ci gaba da samun karbuwa musamman tsakanin manyan mutane masu shekaru saba'in a Najeriya, inda kuma za ku ji dalilansu na baiwa wannan wasa muhimmanci fiye da sauran wasanni a duniya. Sai a biyu mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulrahman Gamba Ahmad. Wasan badminton kamar yadda ake kira a turance ko kuma kwallon tuntu a harshen hausa na ɗaya daga cikin tsaffin wasanni a duniya sai dai bai yi fice ba kamar kwallon kafa ko kuma tennis To a Najeriya dai wasan na badminton na ci gaba da janyo hankulan jama'a da suka hada da matasa da dattijai. Muhammad Maina shine shugaban shirya wasan badminton a jihar Kaduna. Wannan wasa dai kamar yadda muka sani Ah, wasa ne da kowa yana iya yin sa ah, ba tare da ya duba shekarunsa ba ko wani abu mutum ko a shekaru nawa kake kana iya buga badminton in kuma muka danganta shi muka ce to kwallo ko wani wannan kasan yawanci yanzu wasanni mutane ana duba kuɗi ne ah, a duba a ga wani kuɗi ne aka fi samu a wani wasa kuma in har ana so wannan wasan ya ja da wani wasa to abin da dama yake bukata shine funding idan wasa aka iya aka sa kuɗi kaga 'yan wasa za su iya su tafi competition 'yan wasa in suna da wasu matsaloli kamar sayin kayayyakin wasa saboda gaskiya ah, wasan badminton kayan badminton din ma kaɗai ba kaya ne da za ka saya da kuɗi kaɗan ba kenan suna da tsada suna suna da gaskiya suna da ɗan tsada to a halin yanzu me kuke yi don ganin cewa wato kun samu ko kun karkatar da hankulan matasa ya zama na cewa su ma suna sha'awar wannan wasa na badminton kamar yadda suke mayar da hankali akan kwallo da sauran fanni na wasanni ah, to alhamdulillah in dai ta zo ta karkatar da ra'ayi ne sai dai kawai in ce alhamdulillah ah, yadda mutane suke son badminton yanzu gaskiya mu har muna gani ma kamar a movement ne ake samu saboda mutane da yawa suna shiga badminton kaga ah, wasa ne wanda yake kamar yadda na faɗa a budewa ko nawa ne shekarunka za ka iya ka yi shi amma sauran wasanni suna bukatan ƙarfi sosai wanda a wani shekaru ko ka ƙi ko ka so dole ka bari amma badminton a yanzu haka a badminton muna da mutane masu shekara saba'in da wani abu da suke bugawa har yanzu shi za ka buga ne daidai iya ƙarfinka to matasa kuma su muna creating musu abubuwan da za su yi ka kamar yanzu a state kaduna yanzu haka muna da clubs wajen 20 daban-daban da ake buga badminton an kowane club din nan suna da matasa da su ma suke faman tayarwa to a kaduna yanzu haka mu ne kadai muke yin badminton league a duk najeriya wato jihar kaduna ce kadai ka take shirya wato gasa ta badminton da ake yi tsakanin club a najeriya To a halin yanzu na shigo wato ɗakin da ake buga wannan ƙwallo na tuntu kuma na samu ɗaya daga cikin waɗanda suke buga wannan wasa sunana jibril muhammad inayatullah ni ma'aikacin gwamnati ne kuma lokacin da na taso aiki a nan nake zuwa in dan motsa jiki sannan kuma tunda akwai wurin sallah da abin nan bayan sallah isha in koma gida in ji da iyalina kuma to ai nima din kamar yadda nake gani akwai wato zan iya cewa manyan mutane da ke buga wannan wasa kamar yadda nima nake ganewa idanuna a nan kusan ma manyan mutanen sun zarce samari ana iya cewa wannan wasa manya ne suka fi mai da hankali a kai a'a kaga san wannan wasan ne yana shiga ran mutum idan mutum ya fara tun yana yaro za ka gani kuma yana ba da motsa jikin da irin masu shekaru hamsin da suka wuce kaɗan ya atisaye ka ji daɗin wasan ka ji daɗin jikinka sannan ka koma gida ka kwanta sannan shi wasan nan kusan shi kaɗai dattijo zai buga ba tare da ya ji ciwo ba tun da bai da wahala amma ana motsa jikin sosai eh ai na ga yadda ake tsalle-tsalle daga can zuwa nan kwarai kuwa mm. so kagar inda aka ce ka kama manyanta kuma kana bukatan motsa jikin kamar saboda lafiyar jikinka shi wannan wasan yana da mahimmanci sosai dan duk wani dan ciwo na ciwon kashi irin zuwa zazzabi da wani nauyin jiki ba za ka mutum ba zai rika yin su ba ba za ka yi shi ba shi yasa muka nace da da taso daga aiki na je gida na ɗan hidimomi na sai in zarto nan kawai to kamar yau za a samu kimanin shekaru nawa da ka fara buga wannan wasa na kwallon tuntun akalla na fi shekara 20 ina buga kuma inda za ka iya tambayar likita na ko wajen aiki da muke zai gaya ma lafiya ta ta karu sosai akwai wani gudu ba ba siga kaga kamar dubu mai akwai masu ciwon siga masu hypertension da su menene a nan kawai hypertension ina nufin hawan jini haka a nan kawai za ka samu motsa jikin da zai sa ka ji da wannan kwandishan na jikinka tun da nake wannan motsa jikin na buga kwallon tuntun da kai faɗa ba sosai nake shan maganin su gamba eh, saboda shi kanshi motsa jikin a matsayin magani ne saboda abin da aka sani ne duk jikinka za ka motsa shi kuma za ka yi zufa gwargwadon abin da ya kamata ka yi a lallai kan nima ai gashi nan na gani duk masu buga suna ta zufa <laughs> eh, kwarai kwa kwarai to wannan zufa ita ce maganin shi kuma kila ma ana iya cewa wasan yana yaye damuwa lura da cewa in ka zo ka ma gaba ɗaya zai kauce irin aikin da nake yanzu na gara kwakwalwa ne sosai eh. amma muddin na taso da wannan gajiyar da kaina da komai da dan ciwon kai da komai da dan ciwon jiki saboda zama ko baya haka hmm. idan na yi shi sai in ji wasai kuma na zuwa gida baya an dan ci abin da za a sai a yi wanka a kwanta sai bacci eh. sai ka ga in mutum baya bacci sosai ya buga wannan wasa sai ka ga ya samu wacin wajen awa bakwai kaga kuma dama haka likitoci suka ce Har ila yau na tattauna da wani dattijo da ke buga wannan wasa na badminton ga kuma abin da yake cewa. Sunana injina Ibrahim Ali. To shekara ta goma sha biyar a wannan club ina buga wasa. Nikan zo dan motsa jikina saboda na lura tana ba ni dama duka jiki na ya motsa sosai mm, kuma dama gashi wato shekaru sun ɗan ja eh, gaskiya ne gaskiya ne kuma ko bayan da haka ni kamar ni muna da history na diabetes a gidanmu eh, shi abubuwan da ke taimaka mu mai diabetes akwai exercise a ciki mm, wato motsa jiki motsa jiki kwarai da gaske mm. in kana motsa jiki to kana kone shugar a cikinka to wannan tana da yana da fa'ida sosai in ka taso daga aiki karfe biyar karfe shida to za ka dan shigo inda yake dan wuta ka dan buga eh kuma wato wani abin sha'awa ga shi yanzu da muke tattaunawa wannan da kai wato da dare ne ah, kuma kaga daki ne haka da aka kama a killace yawa eh. yawa to kaga mutum ya gama aikin shi karfe biyar karfe shida ba zai yi je ya kwallo ba dan da wuya inda za ka samu filin mai wuta inda za ka je ka yi kwallo amma gaga wannan ma ba wuta muna da tara kuɗi mu sai eh, man janareta don mu samu dama na motsa jikin nan. Akwai dai mutane da ke ware lokaci don zuwa kallon wannan wasa na kwallon tuntu. Suna na Aisha ta Abdullahi. To kamar me baki sha'awa har da kike samun lokaci ki zo kina kallon wannan wasa? Da na taɓa yi ne. Na taba wasan ne shi yasa nake zuwa yake bani sha'awan zuwa kalla. zaman kallon da kike yana ɗebe miki kewa ko wani abu haka makamancin haka yana ɗebe min kewa saboda ina tuna lokacin da nan yi nake wasa a hajiya kaman kila wasu zaki ga a yayin da wasu ke karkata hankulansu kan kwallon kafa suna zuwa kallo ba a cika ganin su ba a nan wurin me zaki ce gare su ya kamata su zo su ma su dinga kallo nishaɗi ne kamar yadda suke samun nishadi a kwallon kafa shi ma wannan nishadi ne sosai su zo ma ba kallo ba su dinga yi wato kila ma daga wajen kallo mutum zai ji sha'awa ba ma kallon ban kana zuwa kwana biyu za ka sa kanka ka yi. ba ma sai an ce ma ka shigo ba ba sai an ce ka shigo ba Kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Aminu Sani Sadu da ya taimaka wajen zirga-zirgar haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke muku fatan alkhairi. Thank you.